sanarwar wanda shugabannin kungiyoyin irin su chief ayo adebanjo na afenefere da na ohanaze digbo chief nia ngudu da edwin clark na niger delta suka rattaba a hannu da kannin su sun yi allah wa rai da kiran da kungiyar dattawan arewacin kasar karkashin jagorancin farfesa hongo abdullahi ta yi don cewa fulani su tattara ina su ina su su dawo arewacin najeriya domin kuwa rayukansu na cikin hatsari ko da yake kokarin da na yi domin jin ta bakin shugabannin na afirin fere game da wannan sanarwa ya citira sai dai kuma sarakunan yankin na yarbawa su ma sun yi kira da fulani da ke wannan yanki da su yi watsi da wancan kiraye-kiraye na su koma gida a maimakon haka su zauna su ci gaba da gudanar da kiwon dabbobin su domin tabbatar da zaman lafiya kamar yadda aka daɗe kaka da kakanni ana yi kamar da ɗaya daga cikin sarakunan na yarbawa mai martaba oba ahmed adekule hoilode makama na kasar osun ya shaida damani. ina yin kira ga al'umma na kasa ga baki da a matsayin mu na sarakunan gargajiya da iyayen kasa akan cece kuce da ake ta cewa ko uh, ga wani bangare a cikin najeriya su ce ga yakin bafulata ne ya kunno kai kowa ya koma gida ga da tijin arewa ma sun ce su fulani su koma gida da dukiyoyinsu da shanunsu a'a akan bata taso ba saboda haka ne na ga al'ummar najeriya cewa su kwanta da hankalinsu muna su fulanin nan muna tare da su shekaru ruwa raru da mu suna tare da su to a cikinsu ma mun ba su sarauta to ga akimenmu suna nan suna suna tare da su saboda aka ba ma fargaba cewa wani abu zai faru a yau duk makiyin ƙasa shine zai so tashi hankali a Najeriya ba wani ci gaba da za a samu a lokacin da ake samun tashi hankali kasa ba ta ci gaba ba to koya sauran al'umman wannan yanki da na arewacin najeriya suka ji game da wannan cece-kuce da ke wakana ina gani wannan kiran da shi ango abdullahi ya yi game da fulani su dawo gida saboda tsaron su abu ne mai mahimmanci wanda ya kamata a duba kuma in ma nan da muke zama nan kamata ya yi kowa ya mai da hankalin shi wuri daya ya zamanto a samu zaman lafiya ba wai a yi kirari cewa a tashi hankali bane dan fulani suna nan tare da mu a nan Legas. Cece ku ce tsakanin kungiyoyin yankin na arewacin Najeriya da kuma su da kudanci ko yammacin kasar da ya kunno kai ne ba bayan wani matakin gwamnatin muhammadu buhari na kafa rogage a jihohin najeriya daban-daban abinda kuma 'yan yankin kudanci da yammacin najeriya suka ce ba su amince da shi ba ko da yake tuni ma gwamnatin ta muhammadu buhari ta dakatar da wannan shiri to sai dai hakan bai hana cece kuce tsakanin bangarori daban-daban ba duk kokarin jin ta gwamnati akan wannan mataki ya citira sai dai a sanarwar da gwamnati ta fitar ta hannun kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ita ma gwamnati ta yi kira ga fulani da ke ke zaune a yammacin najeriya da su watsi da wancan kira da kungiyar ta arewacin najeriya karkashin jagorancin farfesa ango abdullahi ta yi yanzu dai abin jira a gani shine ko ba da baki da shugabanni a cikin wannan lamari zai taimaka wajen kawo karshen cece kuce da ake yi tare ma da kallon hadarin kaji tsakanin 'yan yankin na arewa da kudanci ko yammacin najeriya babin ya murai amurka daga Legas.